labaran ƙasa da na ƙetare. To a labaran za a ji cewar likitoci masu neman ƙwarewa a asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello ke Zaria sun fara yajin aikin gargaɗi. sannan manyan kotuna a kano za su fara hutunsu na shekara-shekara obi ya buƙaci yi gaggawar ɗaukar matakin magance ne tsadar rayuwa ta addabi jama'ar najeriya sannan a ƙetare shugaban ƙasar uganda ya ja kunan matasan daga ƙasar da ke yunkurin shirya wata sabuwar zanga-zanga sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barakan mu da warhaka da fatan ana kasancewa da arewa rediyo cikin ƙoshin lafiya yau take litinin tushen aiki ko nasara na tsoron ji bahaushe 16 ga watan muharram 1446 bayan hijira tafiyan halitta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makatul mukarrama zuwa madina idan kinan da 22 ga watan yuni na shekara 2024 miladiya za ku iya kasancewa da mu kai tsaye shafin mu na facebook kan arewa radio 93.1 domin tabka muhawara kan labaran ga labaran cikakkun su tare da ni abdulmumin abubakar tsanyawa ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta asibitin ƙwaro na jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta sani unguma yajin aikin gargaɗi na kwanaki biyar kan rashin biyan wasu mambobinsu albashi mataimakin shugaban kungiyar dr ashiru mikael shine ya bayyana haka wata gana da manema labarai a birnin zaria mikael ya ce kungiyar ta yi fatali da wani ba'ari da aka biya na albashin mambobin inda ta buƙaci a biya ragowar albashin su a cewar sa ko da watan yuni da ya gabata sai da aka datse albashin ma'aikata da kaso 25 zuwa 27 cikin 100 wanda ya kai kimanin 58 zuwa naira 60 to kano kuwa gwamnatin jihar kano ta mayar da martani kan kokin da masu gine-gine a kan titin zuwa biyu ke suka yi sakamakon suka musu jan fenti da mayatar ƙasa da ta tsare-tsare ta jihar kano ta yi masu gine-ginen da suka koka daukar wannan mataki sun bayyana shi a matsayin wani mataki da gwamnatin kano ke ƙara ɗauka domin rusa masu gine-ginen su ko kuma su kwace su rahotanni sun bayyana cewa an saka gine-ginen jan fenti ranar goma ga watan yulin da muke ciki tun farkon rusar da gwamnatin kano ta bullo da shi gine-ginen suna cikin waɗanda aka tsara rushewa sai daga bisani an kyale su sakamakon koken mutanen da kuma ƙada suka kai gwamnatin jihar kano to sai da martin da gwamnatin jihar kano ta yi ta ce bata ɗauki matakin da zumar cutar da masu gine-ginen ba ta wani bangaren kuma gwamnatin kano ta bayyana shirin ta na sayo sabbin jiragen ruwa da kananan hukumar bagwai da garko da kuma tudun wada a kokarin da take yi na rage yawan afkuwar hadarin jiragen ruwa da ake samu a yankunan kwamishinan sufuri na jihar kano injiniya muhammad ibrahim dagol wanda ya bayyana haka wata ziyara da ya kai ƙananan hukumomin da abin ya shafa ya ce matakin wani yunkuri ne na inganta harkokin sufuri tare da ci gaban tattalin arziki na kananan hukumomin kwamishinan wanda ya samu kyautar mashawarci na musamman gwamna kan harkokin sufuri dan lami da rasu karfi ya ce gwamnatin kano ta shigar da batun sabbin jiragen ruwan kenan cikin kasafin kudinta na bana domin tabbatar da abin a zahirance wata sanarwa da kakin mahaifiyar ibrahim adamu kofar nasara fitar a yau ta ce shugabannin roƙo na ƙananan hukumin ɓagbe da garko dan wada sun bayyana cikakken goyon bayan su wajen cimma nasara abin da aka sanya a gaba babban mai shari'a ta jihar kano da jihar da aboki ta bayyana cewa hutun manyan kotuna na shekara zai fara ne daga ranar 29 ga watan yulin da muka ciki kana kuma ya ƙara ranar 23 ga watan satumba na wannan shekara wannan dai yana bisa rashin sashe na 45 hudu cikin baka da kuma ba cikin baka a dokar manyan kotuna ta jihar kano ta shekarar 2014 a cewar mai shara da jihar da aboki mai shara ibrahim musa kara da mai shara aisha ya'u da kuma mai shara abdu mai wada abubakar za su yi aiki yayin hutun alkalan da cin wata sarwa da kakin kotunan jihar kano baba jibo ibrahim ya fitar ya ci alkalan sa damar gwanar da wasu uzurruka nasu cikin sauri kamar da doka ta yi tanadi to a can katsina kuwa gwamnatin jihar ce ta bullo da dokar ba da hutun idda ga ma'aikata mata a jihar waɗanda wadda za ta ba su damar zama a gida na tsawon watanni hudu da kwanaki goma a lokaci da suka rasa mazajensu daukar matakin da ya biyo bayan amincewa da doka da majalisar dokokin jihar ta yi wadda ta nemi gwamnatin jihar ta yi duba kan batun lokacin iddar ma'aikata mata yayin da suka rasa mazajensu shugaban ma'aikata na jihar katsina alhaji faran da wani shine tabbatar da haka ya rasta manema labarai a katsinan dukko ya kara da cewa talaka tura sanarwar zuwa ga ma'aikatu da hukumi da sauran sassan gwamnati domin bawa matan da suka rasa su daukar hutun idda kenan a duk lokacin da bukatar hakan ta taso to da cikin labaran kasa na ƙetaren zaje cewa biyo bayan ayyana abam osigbasan a matsayin zababben shugaban ƙungiyar lauyi ta kasa. yanzu haka abokan karawarsa takarar kujerar kenan sun kalubalanci ingancin hanyar da aka wajen gwanar da wannan zaɓe mutum na farko da nemi kujerar mai suna tobenna erojuke wanda aka ce ya samu ƙura dubu goma da ita sa'in da takwas sabanin ƙuri'u dubu ashirin da ɗari hudu talatin da biyar da wasu gun ya samu ya nemi a sake dubar da aka yi zaben sarwa ta ce tuni erojuke ya yake da ƙorafinsa ga kwamitin shi zaɓe na ƙungiyar lauyi ta ƙasa domin nuna sa kan yadda aka tafka kurakurai a wajen gwanar da wannan zaɓe ya zai da wasu bangare guda biyar da ganin su suka ci karo da yadda aka shirya a wannan zaɓe shugaban ƙasa bola tinubu ya miƙa saƙonsu na taya murna ga afam osuga bisa nasarar da ya samu na lashe zaben shugabancin ƙungiyar nauyi ta ƙasa nba bayan hakan da yana kunshi ne cikin wata sanarwa da mai taimaka shugaban kasa kan hankokin labarai da hada kan jama'a a juri ingila na fitar a wannan rana ta litinin shugaba tinubu ya ba shugaban kungiyar mai barin gado ya kuma mai kyau san kan yadda ya rike kungiyar da kuma gudanar da harkokinta cikin samun nasara a najeriya kazalika shugaban ya bada tabbaci ga sabon shugaban kungiyar kenan wajen bashi kwarin gwiwa ta da gabatar masa dukkan wasu kalubale da kungiyar ke fama da su domin kenan a warware su ta shi kuwa dan takarar shugaban kasa zaben da ya gabata karkashin jami'ar labour peter obi ya buƙaci da gaggawar ɗaukar matakin magance ne tsadar rayuwa da aka ciki a ƙasar nan kiran nasa na zuwa ne yayin da ya bayyana matukar damuwar sakan halin tattalin najeriya ya samu kansa a ciki inda daga shekara dubu da goma sha biyar kamar yadda yake kunshi cikin jerin wasu saƙonni da ya wallafa a shafin shafinsa na x a saƙon nasa ya ƙarin haske kan ƙarfin da ta tulawikin najeriya ke da shi a farkon shekarun komawa kan mulkin demokuraɗiyya kafin samun kansa yanin da yake ciki yanzu sai da ya ce babu wani ci gaban da tara arzikin kasar ya rika samu yayin da ya samu karaya da kaso biyu da tara cikin ɗari a shekara dubu da goma sha biyar kuma halin da mashashar tattalin arzikin najeriya ya shiga a shekara dubu da jami'ar sdp ta soki shugaban ƙasa bola tinubu sa karbar bashi a hannun bankin bada lamuni kenan na duniya da kuma sharɗan da bankin duniya ke bayarwa inda ya ce jam'iyyun adawa sun yi zanga-zanga kan haka lokacin mulkin shugaban kasa goodluck jonathan dan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar prince adewale adebayo shine ya bayyana haka yadda yake jawabi kan zanga-zangar da aka shirya a faɗin ƙasar na ranar ɗaya ga watan agusta wadda wasu ƙungiyar matasa kenan da kokawa fansa da zumunta ke ƙunƙurin shiryawa adebayo ya bayyana kokwantarsa kan nasar da zanga-zangar za ta haifar da cikin wani rubutu da wallafa a shafin sa na x ɗan takarar shugabancin najeriya a zaben da ya gabata ya ji zanga-zanga tana da alaka da abin da ya ɗauki hankali ga tsohon shugaban ƙasar na muhammadu buhari da shugaba tinubu wajen karya tafiyar da mulkin su ko duka irin hanyar da aka bi kenan wajen kawar da su tun a wancan lokaci tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar pdp alhaji abubakar mustapha ya koma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya mustapha wanda ya kasance shugaban ma'aikata a jihar kaduna ya samu tarba ta musamman cikin sabon jam'iyyar da ya koma daga sakataren tsare-tsare na jam'iyyar reshen jihar kaduna alhaji kawo ibrahim da kuma sakataren gwamnatin kaduna dr abdulkadir ma'azu yare ya kasance na hannun damar tsohon shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa sannan tsohon gwamnan jihar kaduna sata ahmad muhammad makarfi abubakar mustapha wanda ya fara isar da sakon ficewarsa daga cikin jami'ar pdp ga shugaban jami'ar pdp na mazaɓar bubuci da ke karamar hukumar makarfi ya ce ya ɗauki matakin ne a bisa wasu yi na ƙashin kansa ta shi kuwa ƙaramin ministan tsaro kuma tsohon gwamnan jihar zamfara bello matawalla ya bayyana zargin harkokin ta'addanci da bello turje masa matsayin mara tushe da ba su da makama cin wani faifan bidiyo a kafafen sada zumunta turji wanda jagora ne na 'yan ta'adda a arewacin najeriya ya zargi ne kan kin daukar matakan rashin tsaro lokacin da yana gwamnan jihar zamfara turji ya alakanta ci gaban ayyukan ta'addanci a zamfara da kuma sauran sassan arewacin najeriya da manufofin da gwamnatin bello ta kawo lokacin da yake gwamna zamfara sai dai da yake mayar da matani kan zargin matawar cikin wata sanarwa ta hannun mai taimaka masa a kafin yada labarai ya musanta wannan zargi da ake masa inda ya bana zargin a matsayin ko da zai kawar da hankalin jama'a idan muka sake dawowa nan kano ko su 'yan daba sun doki dan majalisar dokokin jihar kano dan jam'iyyar npp da ke wakiltar karamar hukumar gwale honorable abdul majid omar yayin wani taron sauka alkur'ani mai girma da sarkin kano na goma sha biyar amina ado bayar ya halarta na asuwar din da ta gabata dan majalisar mai kitar ƙaramar hukumar gwani ya gamu da farmakin yan daban ne a goron dutse da take cikin mazaɓarsa dan majalisar ya yi kirarin cewa sarki amir da jami'an 'yan sanda da suka kubutar da shi daga 'yan dabar kamar yadda ya bayyana da bakinsa kenan idan muka samu a muryar tasa za mu saka muku sai dai ya bayyana cewa a wannan lokaci bai san abin da zai kasance a haka ba amma ya samu kubuta daga hannunsu ga ƙarin jawabin da yawa sashen hausa na bbc tun daga shigowa aka samu wasu daga cikin fadawa suka fara zagi suna maganganu marasa daɗi cewar mu 'yan majalisa muna daga ciki musamman ni waɗanda muka yi doka aka rushe masarautu sai sun yi kaza sai sun yi kaza shi da kansa sai da ya hana wani bafadi suka shigo tare da shi ya fara kai hannu kamar zai rike ni shi tsohon sarkin sai da sa hannu itan kaɗe ba fadansa ɗaya kuma i mai tsawa a lokacin da yake ƙoƙarin kama hannu na a zaune a majalisar hankalin ya tashi ƙwarai da gaske ganin yadda mutane dubbai suka fito da makamai da duwatsu manya-manya suna jifa suna ihu suka yi kai na nini kaɗai zuwa fitowa filin harabar masallaci na tsarar da motar polis ne maza na fada ciki to majalisa mai kaitar karamar hukumar gwanaki nan wanda yake irarin ya game da farmakin yan daba goron dutse lokacin da sarki amina ado bayar ya je domin sauka alkurani ana sau ila ta gabata ce da alhaji amina ado bayar ya halarci taron saukar wanda jagoran tijjaniya suka shirya a gidan sheikh isa rabi'u da ke goron dutse na karamar hukumar gwale su tuni hakimin sarki aminu khalid uba'a da mata wada labarai kenan ya musanta wannan zargi shi kuwa martaba sarkin kara alhaji muhammadu sanusi maharaz ya bayyana ya nada wakilai da za su kula da al'amuran yau da kullum a ƙananan hukumin ƙara da rogo wanda ke gaishin na sarautarsa a nada alhaji abdullahi aminu tarakin ƙara da kuma alhaji garba bello rogo da matsayin magajin roma a gundumar rogo abin nasu dai na wucin gadi ne har zuwa lokacin da gwamnati za ta ɗauki matsayarta na amincewa da naɗin nasu da yake jawabi ga shugabannin ƙauyukan da limamai na yankunan guda biyu alhaji muhammad sanusi haraz ya buƙace su da su ba da bayanin dukkan wani abu da suke bukata da kuma irin da suke fuskanta ga su kazalika alhaji muhammad sanusi haraz ya buƙaci shugabannin ƙauyukan ke da limamai da su sauke na wanda ya rataya su ta adin gaskiya da kuma adalci ta labaran kasa da tare da ake sha kai tsaye daga nan arewa rediyo mita 93.1 a zangon fm iya bibiyar ma shafukan sada zumunta kenan na facebook da kuma instagram kan arewa radio 93.4 zangon fm ko kamar da muka ambata muku labarin ɗazu kenan na dan majalisa da yake kirarin cewa yan daba sun da ke shayin da sarki amina ado bayan halarci saukar alkur'ani kenan a gidan marga shek isa karabi sai dai tuna hadimin sarki aminu khalid uba da ya barranta kansu daga wannan zargi za mu ci gaba da bibiyar nan labari domin kawo muku da take wakana bara mu tsallaka kasashen ƙetare domin jin halin da ake cikin da shugaban ƙasar uganda yoweri museveni ya ja kunnen matasan ƙasar kan shirin sunan zanga-zangar nuna adawa da matsalar cin hanci a ƙasar wasu daga cikin matasan ƙasar na ci gaba da nuna damuwarsu a shafukan sada zumunta kan halin da ƙasar ta tsinci kanta a ɓangaren cin hanci a wani jawabi da gabata ta gidan talabijin na kasar shugaba musabini ya gargaɗi masu zanga-zangar kenan da su guji abin da zai haifar da rikici a wannan ƙasa tidai jami'an 'yan sanda suka bayyana cewar ba za su lamunci gwamnati da tattakin da matasan ke shirin yi ba halartar hukumar su yi ta ƙasar amurka kinley shi ce a yau litinin ya bayyana cewa hukumar ta gaza wajen ƙoƙarin hana yankunan da aka yi na halaka tsohon shugaban ƙasar donald trump ciki wanda yanzu aka ke fuskantar kira daga bangaren ranta na murabus ya ce yunkurin kashe trump shine gazarin hukumar leƙen asiri mafi girma cikin shekaru da dama wadanda daɗi bindiga mai shekara 20 mai suna thomas martin crooks ya buɗe wuta kan tawagar trump da bindiga samfurin ar kenan yan mintuna bayan da tsohon shugaban na jam'iyyar republican kodan sa yanzu yake yin jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe kenan a pennsylvania sai dai maharban nesan kenan na hukumar leƙen asiri sun harbe cross cikin dakika 26 bayan da ya harbe na farko cikin dakika 8 kenan da ya harba da yawan na harbi yanzu aka da ana ci gaba da bincike kan abin da ya faru tun bayan harbin shugaba donald trump kenan da aka yi a kunnensa sai bayanin harkokin kasuwanci Thank you. a bangaren kasuwanci kakakin majalisar wakilai ta jiddina Bas ya ce yanzu haka majalisar na shirye na samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen tallafar samar da kuɗin inganta harkokin noma a najeriya domin cewa manufar wadata a ƙasa da abinci ya bayyana dogara da albarkatun ɗan mai a matsayin wani abu na rashin tabbas inda ya bayyana muhimmancin ƙara baza kuma talarkin ƙasa musamman ga ɓangaren aikin gona kakakin majalisar wakilan ya ɗannan jawabai ne ya wani taro na ƙara juna sai da aka shirya kan bunƙasa shigar da matasa da mata cikin harkokin noma wanda bankin ci gaban afirka ya shirya shugaban majalisar wakilan wanda ya samu kaicin mataimakinsa benjamin kalu ya buƙaci samun ci gaba da haɗin kai na ga bangaren bankin kinanta da za a samar da ci gaban da ake muradi ga nahiyar afirka saurari labarin a bangaren wasannin daraktan yada labarai na kungiyar kwallon gaba ta ba david oji ya ce ƙungiyar yanzu haka tana tattaunawa da wasu kungiyoyi a kasar poland domin samarwa da 'yan wasan ci girma mai ɗorewa. mr oji ya bayyana haka ne a wata da manema labarai a birnin aba a wani bangare na wata ziyara da ya kai babban manajan kungiyar a baya bayan nan kanun wanku a kasar ta poland ya bayyana cewa wanku ya sa halewa kungiyar ta yayin ba da ta haɗin gwiwa da kungiyar ta kasar poland ya ƙara da cewa sakamakon ziyarar da ya kai yanzu haka yayin ba ta fa tattaunawa da kungiyar bisa damar maki da kungiyar za ta samu waɗanda suka haɗa da musayar 'yan wasa da kuma basu horo a wani labarin kuwa dan wasan gaba na kasar ingila mason greenwood ya ce ya so ya ja bakinsa ya shiru ne yayin wata ganawa kenan da manema labarai a karo na farko da kungiyarsa ta masu biyo bayan sowar da ta kaure bayan komawarsa a kungiyar dan wasan mai shekara 25 an dakatar da shi ne a watan janairun 2022 a kungiyar kwallon ta manchester united biyo bayan jirgin da aka yi masa na yankurin haikewa wata mata tare da cin zarafinta wanda aka jingine tumar da ake masa a watan fabrairun 2023 magoya bayan kungiyar kwallon ta da kuma mazauna birnin tare da magajin garin bernard fayan sun yi maraba da sanya hannun dan wasan dan wasa na greenwood din ya kare kakar wasan ta gabata zaman aro cikin kungiyar kwallon ta tafi kenan ta da ke kasar da ke ajin la liga da kasar andalus kungiyar marse ta biya manchester united kimanin euro miliyan 30 domin daukar dan wasan gaba